Plus de 200 terroristes mis hors d'état de nuire suite aux frappes aériennes 87 terroristes neutralisés par les troupes au sol. Sanarwar wacce aka bayar a daren jiya a kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar na cewa dakarun tsaron wannan kasa sun fatattaki 'yan Boko Haram a tsibirin tafkin Chadi da gabar kogin Komadugu a yayin wani gagarumin farmakin da suka kaddamar a ranar 28 ga watan Disamba. Kawo jiya biyu ga watan Janairu lugudan wutar sojojin Nijar akan 'yan ta'adda ya baiwa sojan sama damar kashe 'yan ta'adda 200 yayin da sojan kasa suka hallaka wasu 80 67 in ji wannan sanarwa wacce ta kara da cewa askarawan na Nijar sun lalata kwalokwalo tara sannan sun karbe motoci uku da wasu tarin rokoki da bindigogi haɗe da dubban harsashe da wasu magungunan da ake jerawa a saman miyagun kwayoyi To kowace irin fassara za a yi wa waɗannan nasarori na sojan Nijar? Alkasim Abdurrahman na mai sharhi akan al'amuran tsaro. banban da yadda aka saba wanda kamai tsare ne ake da gida ana jira sai in sun zo ne a mai da martani kaga wannan karan abin da ya canza da aka ga abubuwan da suke faruwa a najeriya raunanar da najeriya ta yi kana ga sojojinmu da kansu suka je suka kai hari don ku suka tarda su inda suke suka fatattake su wani sabon salo ya canza bisa kamar yadda ake yaƙa su tunda shi duk irin da ake in yaƙi ya zo ya tarda ka gida kaga ana iya cewa an maci ka amma in kai ka je ka kai hari kenan kamar yadda ake cewa ah, da turanci yayi hanya ta kare kanka ita ce ka kai hari to shine suka yi kuma kaga bisa dukkan alamu an samu nasara wadda take jami'an fafutuka irin su jori ibrahim na alternative espacito sun yaba da wannan yunkuri na askarawan niger kwada yake ya gargaɗi mahukunta akan maganar mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Lalle in muka ji labarin 'yan ta'adda sun kawo ma ƙasan mu hari ko sun kawo ma soja mu hari an ka samu nasara bisa gare su wannan kowanne ɗan ƙasa yana shi daɗin haka saboda shi ne ma ƙasa a ce tana iya kare mutuncinta tana iya kare kwanciyar hankalin mutane da tsaro amma mu ga mu kuma na masu kare haƙƙin ɗan adam lalle kumi yana da dokoki kumi yana da ƙa'idar shi yaƙi ma yana da ƙa'idar shi kenan abin da muke fatan ya zama na an yi wannan abin ne cikin kiyaye dokoki waɗanda suke na yaƙi na kiyaye haƙƙin ɗan adam haɗa gwiwa tsakanin najeriya da makwabtanta a wannan yaƙi da ke ƙoƙarin gagarar kundila wani abu ne da ya zama dole ga gwamnatocin ƙasashen yankin tafkin chadi muddin ana son murƙushe boko haram a ɗan takadirin lokaci in ji masana ko da sojajin wata ƙasa kamar Nijar ko Chadi ko kamar sun zo sun yi gumurzu bakin iyakokinsu sun kwaci kansu to in suka juyo baya wa'annan mahara tunda sun ci karhin sojojin najeriya zawa za su yi su mamaye kuma gobe gidan jiya noman goji dole najeriya sai ta mai da wannan girman kai gehe ta amince cewa abin nan ya yi karhinta sojojin waje su shiga ƙasarta su taimaka mata kuma su zamana har abubuwa su yi kiliya wata majiya na cewa bayanan sirrin da ɗaya daga cikin rundunonin sojan yammaci mai sansani a niger ta tsegumtawa mahukuntan wannan ƙasa sun matukar taimakawa dakarun na niger wajen kaddamar da farmaki a daidai lokacin da wani ayarin 'yan bindigar da ya taso daga libya ke kokarin isar da gudunmuwar goma motocin yaƙi wa mayakan boko haram a najeriya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.